DW taɓa kalashe. Duk lokacin da kaga abu ya tabarbare na irin halin da muke ciki musamman ma a jihar Yobe. So abu ne da na ga zurfin taɓarɓarewan musamman ma ilimi na matakin primary da secondary. shi yasa na kaddabar da dokan ta ɓaci mu ga yadda za mu yi kokari mu haɓaka shi cikin kankanin lokaci a kwanakin baya gwamnatin jihar yobe da ke arewa maso gabashin najeriya ta shirya wani taron ƙwararru da sauran masu ruwa da sake a harkar ilimi da zumar bullo da hanyoyin inganta harkar ilimi musamman ma na firamare da sakandare a jihar hakan dai ya zo ne a daidai lokacin da masana ke nuna damuwa kan yadda ake samun karuwar yara da ba sa zuwa makaranta a yankin arewacin najeriya wanda dama shi ne mafi koma baya tsakanin shiyoyin kasar a harkar bunƙasa ilimi a wannan makon shirin na tabakalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa za mu duba wannan yunkuri na magance wannan matsala ta ilimi da gwamnatin jihar ta yobe ke kan hanyar yi masu sauraro muhammad nasir awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. madalla yankin arewa maso gabashin najeriya na cikin yankunan da aka fi samun yara da ba sa zuwa makaranta inda ma'alƙaluma suka karu saboda rikicin ƙungiyar boko haram domin magance wannan matsala gwamnatin jihar yobe ta tara masana a dukkan fannonin da za su samu mafita ta magance matsalolin ilimi ba kawai a jihar ba har ma da shiyar arewa maso gabashin najeriya alhaji mai balabuni shine gwamnan jihar yobe ya yi bayanin dalilin ɗaukar wannan mataki. dalili na na ɗauka wannan mataki da na ɗauka ne eh, duk lokacin da ka ga abu ya taɓarɓare ah, na irin halin da muke ciki musamman ma a jihar yobe ah, idan ba manta ba jihar yobe yana daga cikin jihohi guda uku da wannan itilafin boko haram ya shafa wanda mun samu koma baya sosai so abu ne da na ga zurfin taɓarɓarewan musamman ilimi na matakin primary da secondary shi yasa na kaddabar da dokan ta ɓaci mu ga yadda za mu yi kokari mu haɓaka shi cikin kankanin lokaci kasancewa koma baya a harkan ilimi ba wani ado bane ga kowa kuma ba abun alfahari ba ne abu daidai a yi shi shine a ɗauki matakin da za a gyara abun duk lokacin da ka zo a ka na shugaba domin mun yi wa mutane alkawura na cewar zamu mu baka harkan ilimi noma kiwon lafiya da maganan tsaro to wani abuwa duk dai koma menene zai ta'allaka a kan ilimi ne domin ba yadda za a yi don muna fuskantar wasu abubuwa kuma mu bari baya yana ta lalacewa ba yadda za a ce kana Dinka gaba ba yana warwarewa so dole ne mu yi abin da ya dace mu ga cewar cewa dai at least mun inganta harkan ilimi shehunan malamai na manyan jami'o'i da sauran masu ruwa da tsaki sun kwashe kwanaki biyu suna tattaunawa inda suka fito da shawarwari da ya kamata hukumomi su ɗauka domin magance matsalar ilimi a jihar ta yobe daga cikin shawarwarin da suka bayar shine na gyara makarantu da kyautata rayuwar malamai game da ci gaba da horar da malamai da kuma tabbatar da iyaye na tura 'ya'yansu makaranta don baiwa yara maza da mata cikakkiyar dama ta karatu. Haka kuma taron ya ba da shawara na baiwa sarakuna damar sa ido kan yadda al'umma suke tura yara makaranta game da ƙara yawan makarantu da kuma inganta karatun yaƙi da jahilci da ilimin nakasassu da marayu da kuma haɓaka karatun tsangaya da ilimin makiyaya. Dr. Ahmad Idris Adam shine shugaban kwalejin horar da shari'a da ilimin addinin musulunci ta jihar yobe ya nuna muhimmancin karatun tsangaya ilimin tsangaya ilimi ne mai amfani wanda yana da dogon tarihi ya fitar da malamai da dama wanda suka karanta ilimi na larabci na addini na duniya geography science da duk sauransu to ta yaya za a yi mai amfani da wannan ilimin tsangayan domin mu sake dawo da darajar jama'a darajar ilimi kuma mu yi kokari mu ga ta yaran nan da suke yawo a titi ba karatu ta yaya za a yi amfani da tsangaya wajen basu ilimi to ko wasu irin hanyoyi za a bi wajen inganta karatun tsangaya a yankin na arewa maso gabashin najeriya har wa yau dai ga dr ahmed idris adam na farko dai gwamnati dole ta yadda da cewa makarantun tsangaya su ma makarantu ne masu cin gashin kansu masu ba da guduma wajen ci gaban ilimi na biyu dole gwamnati ta ware wa wa'annan tsangaya wani kaso na kasafi na kuɗi wanda za a rinka biyan malamai da kuma lura da al'amuransu na yau da gobe sannan gwamnati ya kamata ta tsara musu wata manhaja na yanayin koyarwa wanda a yanda ake a wancan makarantar haka za a yi a wancan haka za a yi a wancan sai zamana an buɗe musu wani bangare ko wata cibiya a ƙarƙashin hukumar ilimi ta jiha wanda za a rinka kula da su idan aka yi haka to su ma makarantun tsangaya za su ba da gudunmawa sosai kamar yadda sauran makarantu suke bayarwa har wa yau dai yankin arewacin najeriya na a sahun baya a fannin ilimin mata duk da muhimmancin da ilimin matan ke da shi wajen samun al'umma ta gari azantawa da wakilinmu al'amin suleiman muhammad farfesa maimuna waziri ta jami'ar gwamnatin tarayya da ke gashuwa a jihar yobe ta jaddada muhimmancin ilimantar da 'ya'ya mata musamman a wannan zamani da kuma bai tafiya daidai sai da ilimi. Shi al'amarin ilimi ya shafi maza da mata ne gaba daya amma an ka duba akasari eh, na yadda cewa mata muna baya amma insha Allah tun da shi gwamnan ya nuna cewa yana da bukatan yanzu ya farfado da ilimi ai bai ce na maza kadai ba maza da mata ne saboda haka tunda kuma ya sako mu a ciki da mata a ciki kaga ya nuna cewa iya da niyyar eh, wannan ilimi zai shafi kowa da kowa ne har da mata kamar mai kiku so ku ga an yi a haɓaka ilimin mata musamman eh, wanda ake yawan cire su daga makaranta ana musu aure ko kuma ana tura su talla eh wannan sai ayyukan suna da yawa don kaga ban da na gwamnati sai an je ta wajen su sarakuna da kuma iyaye dole kowa ya ba da gudumawarsa a ciki don in aka duba ita ilimin mace fa idan ta yi ba wai zai hana ta aure ba ne still za ta yi aure din amma in ta yi ilimin in ta je zaman gidan mijin ma zai taimaka mata iyaye su ma a gaya musu a musu bayanin cewa fa ilimin matan nan yana da amfani su taimaka su bar 'ya'yansu su yi karatu su ma 'ya'yan makiyaya na daga cikin sashe na al'umma da ke fuskantar koma baya a fannin ilimin zamani akan haka ne wani honorable khalil muhammad bello shugaban kungiyar makiyaya ta kolin allah na ƙasa ya ba da tabbacin za su yi bakin su na ganin sun goya wa duk wata gwamnatin da ke son farfado da ilimi baya. za mu duk abin da za mu yi mu ba da goyon baya domin tsarin ya samu nasara ko babu komai makiyaya ba su wasa da karatu domin daman shehu usmanu tarbiyar da ya mana ya ce dure da men jange makiyaya ku yi kiwo ku yi noma ku yi karatu comrade muhammad abba isa shine shugaban masu bukata ta musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya ya ce masu bukata ta musamman za su amfana kwarai da matakin da gwamnatin jihar yobe ta dauka masu bukata na musamman fannoni mu daban ne idan ka duba mutumin da yake ji da mutumin da baya gari karatun daban ne mutumin da yake baya tafiya kamar ni ya zama na cewa an tanadi kayan aiki da kuma accessibility inda za su samu su shiga su yi ilimi saboda haka muna kira muna gani kamar cewa wannan dokan ta basi yara ta ne ma kuma masu bukata na musamman za su bi amfana da shi insha Allah tuni gwamnan jihar yobe mai malabuni ya kafa kwamitin kwararru da zai jagoranci aiwatar da shawarwarin masanan inda ya ce buri shine 'ya'yan talakawa da sauran marasa ƙarfi su shiga aji ɗaya da 'ya'yan masu hannu da shuni don samun ilimi tare ba tare da wani bambanci ba. masu sauraro a nan za mu sallama da ku ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman wakilinmu a maiduguri al'amin suleiman muhammad ni naku muhammad nasir awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw